Masu sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa ta da ku a cikin sabon muhawarar Studio Kalungu. Shirin muhawarar Studio Kalungu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ta da kullum tare da masana akan fannoni daban-daban. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa ku ne ta hanyar gidajen rediyo 47 a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar da kuma gidan talabijin guda shida biyar a birnin Yamai da ɗaya a Zindan. Haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen mu kan yanar gizo kan Facebook da kuma kan WhatsApp. Ta yaya za mu iya yaƙi da cututtuka wanda suke da illa sosai ga ɗan adam sannan kuma ba a kulawa da su a nan ƙasar Nijar? Shine maudu'in muhawarar tamu ta wadda maraicen. a cewar kungiyar duniya mai kula da kiwon lafiya oms wannan cututtukan sun yi sanadin rasuwar hiyar da mutane 534 a kowace shekara a fadin duniya haka zalika sama da mutum miliyan daya da ɗigo bakwai a fadin duniya wannan cututtukan suka shafa a cikin su kishi 39 cikin 100 na 'yan malatin na rayuwa ne a ƙasar niger a ƙasar niger cikin gidajen asibiti 72 ne aka gano waɗannan cututtukan shin miki haddasa waɗannan cututtukan shin wani irin nau'in shekaru ko kuma in ce daga wata shekara ne ake iya kamuwa da wannan cututtukan wani irin matakai ne ake ɗauka domin yaƙi da wannan cututtukan domin sa masu wannan tambayoyin sannan kuma da wanda zan su zo mana a cikin wannan shirin muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalango da shugabar tsarin da ke kula da yaƙi da cututtukan da ba a kula da su sannan kuma suke da illa sosai a nan ƙasar Nijar a ma'aikatar ministan kiwon lafiya na ƙasa cewa da dr alfari aishatu jubbo barka da zuwa jan mm, ta da mu akwai dr salisu adamu shine shugaban sashen da ke kula da yaƙi da wannan cututtukan wanda suke haddasa kafar giwa da kuma gwaiwa barka da zuwa salisu mm, haka zalika wato muna tare da wakiliyar shugaban tsarin da ke yaƙi da cutar hutsarin jini ko tsigiya cewa da madam nazir barira asawo barka da zuwa a nan cikin ɗakin magana muna tare da wakiliyar shugaban da ke kula da cutar idanuwa ko kuma mu ce musamman ma cutar amadari cewa da uwar gidan gado hadiza dan tsuntsu barka da zuwa hadiza salamu alaikum alaikum salam rahmatullah baki mun gwada karbi goron gaita na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake mana barka da zuwa madalla mun soma muhawarar mu tare da ku wato shugabar tsarin da ke kula da yaƙi da cututtuka wanda suke yaduwa a nan ƙasar Nijar kuma ba a kulawa da su cewa da uwar gidan alfari Dr. Aishatu Jubbo. Shin me ake nufi da waɗannan cututtukan? To, assalamu alaikum. Alaikum salam. Eh, waɗanga dai cutoci ne da tsarin duniya mai kulawa da lahiya mutane ta gehe su su ishirin to cikin ishirin kin ga kowace ƙasa za ta ga wa'anne ne akwai cikin ƙasa mu dai yanzu akwai goma da a cikin niger aka muke ƙoƙarin yaƙi da su to kingin ba a ce ba su nan mai an ba mu kai gare su ba sai mun ida zuwa zuwa ne za a yaƙi da kowane kamar yanzu cututun wannan kuna iya ku zana mana su E, muna iya zana muku waɗanda muka hi ba ƙarhi da suka hi yawa a cikin ƙasanmu da muke yaƙi da su shi ne cutar amadari cutar hutsarin jini ko tsagiya shi ne cuta tsutsa ciki akwai cuta wadda ke ba da ƙahogiwa ko gwaiwa to waɗanga hudun su ne muka hi ba ƙarhi cikin yaƙinmu. to kamar yanzu su wannan cututtukan ana iya sanin takamaimai menene yake haddasa su eh kwarai ku shi ne ma matsalar babba namu abin da ke sa duk yawancin cutotin nan rishin tsafta duk tana tare da su rishin ruwa rishin tsafta mhm. shi ne akwai wasu da sauro shi ke sa su sabro in ya cije ka kana iya ɗaukan shi in sorbon ya cije wanda ke da cutar sai ya ɗauka je mhm. an san kuma rashin tsafta ke jayo sabro ko mhm. akwai wasu kuma ciwon amadari shi kuda ke sa ya sabka bisa idon mai ciwo ya ɗauka ya je ya laƙama wanda baya da ciwon bisa idanun shi mhm. akwai in muka ɗauki tsutsar ciki cikin ƙasa ƙwayoyin suke a yi wasa da ƙasa hannuwa su ɗauki ƙwayoyin aje a sa cikin abinci ba a wanke ba ko a sa ga baki ba a wanke ba duk wannan suna sa a ɗauki ga hutsarin jini shiko da ake ɗauka cikin ruwa cikin tafkuka ko cikin isa to ga sunan wa'annan hudun nan da muke yaƙi da su yaya abin ga al'amarinsu yake da ƙoƙarin da muke shine yanzu mun kai inda muna son taimako tun daga cikin ƙauye har zuwa ga mayya. Mm. dai mu kai ga fannin taimakon wato sai mu dawo a bangaren naka cewa da dr salisu wanda kake kula da cututtuka wanda suka shahi ciwo na gwiwa ko kuma wato kafar giwa shin kana iya ka bayyana muna ita wannan cutar yaya ne take cutar nan ta gwaiwa wata bayyana ta bisa kan giwa take zawa wa'ansu suna kiransu garjan giwa cuta ce wadda masu shi ana zaune tare da su ba ka iya sani suna tare da shi suna da shi ba su son kuma kusan suna da cutar ka tasu don yau ta ƙauye muka tashi babu wanda ya so yake son a san tsohon shi yana da gwaiwa kowa so yake ka a san da shi babban illa kenan ɓoye wannan da ake bisa kan wagga cuta ta gwaiwa mm. cutar nan ta gwaiwa kuma cuta ce ya kowace irin cuta abokiyar aiki na ta ce cutan nan me ke bada ta sabro sabro ke bada kawai giwa sabro ke bada gwaiwa inda sabro ke nan ko akwai rashin tsafta shi dai wangudan sauro da aka sani mai sa masassara wanga dai sauro mai bada masassara gadai ta zazzabi da aka sani mhm. da har wa'ansu kalan sauro wanda ma ba su ba da zazzabi wannan kattan sauro wanda za ku ga gini su ma suna ba da waga cuta cuta ce waga cikin kasar Nijar kuma yawa gare ta illa masu shi suna da yawa yau akwai wata mace da muka gayyato nan ta zo nan mai kafa giwa lalle mace ce wadda take kama mana aiki kwarai amma bata so zawa ba don ka a gane ta saboda ba ta son a ce yau ɗiyanta abokansu za su ce ai mun ga tsoho da kawar giwa zai zai mai musu wani illa kenan kamar su masu ciwon ɓoye cutar suke ɓoye cutar nan suke ba su son a san suna da shi babban illan mu kenan tunda in ka ɓoye ta kenan ba ka samun magani cuta ce mai kama da kowace cuta in kana so ka samu magani a bayyana da ita amma muna nan ga samun mutanen da suka gane yanzu ita wannan cuta da ka muna bayani cewa da wato ta gwaiwa ko kuma ta kafar giwa idan aka ɗauki a fannin cikin mu kamar a cikin wani yankuna ne aka fi samun ita wannan cutar sai ce kaf shikin niger akwai ta tun da bisa kan jiha 72 mhm. ana samun shikin 54 54 ko duk tare dai ake zamne tun da yau ina tashi wa gidan wanga in je gidan ziyara gidan wani kenan ko ina za a ce akwai ta yanzu cutan nan allah ya sa dai mun yi ƙoƙari da masu hannu da shuni sun kama mun yau abu da yawa an zubda da shi tunda yau cikin jiha hamsin da hudun nan inda ke da cutar da muka fara evaluation da bazin yanzu dai abin da ya mana saura bai kai sha ɗaya ba to sha ɗaya ko su ne muke gwagwarmaya da su yanzu amma dan kwayan da ke ba da cuta wanda ke sauro yake ɗauka cikin wani ga wani wanda bai da lahi a samu wani shine muke nan gwagwarmaya da shi don musa nan da shekaru kaɗan yaran mu sun tashi kasu tashi da wata cuta. Mhm. to yanzu idan muka dawo ga fannin su inda suke hama da wannan cutar suna ɓoye kansu shin ta yani kuke iya ku gano su tun da su zo suka bayyana muku ba kuma ku na likitocin. yau likitoci da war abin da muka fara yi mhm. wanda suke aiki tare da su likitoci wanda suke ƙauye zuwa ƙauye su muka fara buɗe wannan waye makai muka musu horo yadda za su yi su san mai gwaiwa yadda za su yi su san mai ƙahon giwa yadda za su yi su san wadda alama ta gwada in ba a mishi magani da wuri ba zai yi gwaiwa da muka muka su horon nan sai suka koma dashi ana ɗaukan masu gari a ɗauki kuma cikin garuruka akwai abokan aikinmu wanda muke ce ma relay communautaire su ne su ma suka kwawayen mu suka yi suka fara kama mana aiki fara kama mana ne suka yi tunda shugaban rai railan na wanda muke dauka sai tsoho wanda shikin gari wanda in yi magana ana ji mai sirri mm-hmm. wanda in wani ya gaya mishi ba zai je ga makwabcin shi ba mm-hmm. su ne muke aiki tare da su mm. eh, uwar gidan nazir barira ke ce wakiliyar wato shugaban tsarin da ke yaƙi da cutar hutsarin jini ko kuma mace tsagiya shin zaki iya bayyana mana ita wannan cutar yaya ne take ita dai cutar tsagiya mm-hmm. wa'an suna ce musu hitsarin jini ita ce ake ce ma bilagios a faranshi mm-hmm. cuta ce da ainihinta dai tsutsa ce tsanadiyarta akwai mace akwai namiji tana rayuwa cikin magudanar jini ɗan adam a nan kuma suke sake kwai to ana kamuwa da ita ne ita wannan cutar misali mai ɗauke da wannan cutar to in suka shiga cikin ruwa inda tafki yake ya suka yi hitsari ko suka yi bayan gari wannan kwayakon za su biyo wannan hitsarin da bayan gari in suka hutu sai su abin ga su kyankyashe su ba ta wata halitta na. a cikin ruwan da mai cuta ya shiga a cikin ruwan da mai cuta yana iya yana kogin isa darki gulbi ko majiya mhm. kogi dai na ruwa in suka saka hitsarin ko bayan garin daga nan su wannan kwayoyin kwayakwai sun samu hanya sun fito kenan za su kyankyashe tunda duk inda tabki yake akwai hakukuwa mhm. kuma cibiyar kura tana nan sai su shiga cikin wannan cibiyar kura tun in babu wannan cibiyar kuran nan ba su iya rayuwarsu mm, anan su suke rayuwa sai sun shiga cikin cibiyar kura daga nan wata sabuwar halitta ta sake hutuwa daga cibiyar kura to wannan halitta da ta fito daga cibiyar kura shi ne wanda lahiyar shilau tana ya zo ko ya yi wanka ko wani wanke-wanke ko wanki ko kama kihi ko yana aikin shi cikin inda ake noman eh, suke yin aikin garake bakin ruwa eh aikin garake kamar na shinkafa mm-hmm. to daga nan wannan kwayoyin cuta za su samu su shiga a jikin shi fata ne za su fuda su shiga mm-hmm. mutane yawancin sai su gani cutar hitsarin jini in an sha ruwa ne ake ɗaukar ta a'a ko ka sha ruwa baka kamuwa sai in ka jima cikin ruwan nan da mai doke da cutar ya gurbata mhm. sannan halitta nan za ta samu ta fuda fata daga nan an kamu da cutar hitsarin jini kun gane mhm, mhm. kuma kala biyu ce cutar hitsarin jini akwai wadda take kama kamar cikin hitsari ne za a gane ta akwai da kuma ta bayan gari za a gane ta da faranshi muna ce mata bilharziosis intestinal eh tun da dai tsutsotsin eh, cikin eh, ta kwayakwan hanshi ne za su fudewa su fito shi ya sa mai kame da ita wannan bilharzius ta intestinal mai kama yan hanshi cikin bayan garin shi za ku gani jini tun da in zai fuda duk jikin ɗan adam inda aka fuda ai jini zai biyo ko mhm. to in suna son su fito ne in suka fuda wannan hanjin sai ku gani jini ya biyu tare da bayan gari kamar alamu ne yana cikin amalu sun shiga cikin jikin da dan adam sun yi rayuwarsu a lokacin da suke son su hito lokacin da ake ganin alamomin jini a cikin bayan gari haka ne haka kuma ita bangaren hitsarin za ku gani jini cikin hitsari tun da kwayakwan da in za su fitowa dole sai sun fuda mai hitsara sai sun sai jini ya zo duk yana cikin alamun wannan cutai to yanzu wato malama barira su eh. irin wa'annan cutukan da kika bayyana mana su yanzu wato eh. na tsagiya ko kuma na hutsarin jini a eh. ina aka yi samun su a nan cikin kasanmu a cikin kasanmu ta nijar ai kun san muna da kamar likitoci district muke ci a kamar department. Mhm. saba'in da biyu ne ko mhm. to cikin saba'in da biyun nan mun gano cewa sattin da tara duk ana samun wannan cututtuka kenan cikin 72 nan ungurti ba ta ciki da tesker da kuma bilma mm. nan ne ba a samu ita wannan cutar mm. madalla mun gode sosai mun dawo kan dama nazira barira a sawo idan muka koma a bangaren naki cewa da wakiliyar shugaban sashen da ke kula da wato yaƙi da cutuka da suka danganta da idanuwa musamman ma cutar amadare shin akan wannan cuta wani irin bayani zaki mana alhamdulillah muna muku matuƙar godiya mhm. eh, bayanin da za mu yi bisa kan ciwon idon amadare Shi shine muke so mu ja mutane hankali da ciwon idon amadari mugun ciwon ido ne yana kama mace yana kama namiji yana kama yaro yana kama eh, babba mm-hmm. cuta ce da akwai kwayar cutar da ke sa ta amma kwayar cutar da kanta ba ta rayuwa sai inda adda dauda dauɗa ko ya kashi kashi hudu dauɗa farko ita ce ta rashin wanke ido dauɗa ta biyu ita ce dauɗa jiki dauɗa ta uku ita ce dauɗa tuwahi dauɗa ta hudu ita ce dauɗa mahalli menene mahalli inda ake rayuwa inda ba a shara inda kuda sun kai yawa inda ba a gina gina na ake kamuwa da wannan cuta to ciwon idon amadari dan me yasa ake ce mai mugun ciwon ido dan ciwon ido ne da a cikin kasan mu bincike nuna akwai cututtuka na ido da dama da ke kai makabta amma na amadari shi ya ɗoki matsayi na biyu kenan bancin cutar yana ciwon idon amadari yana cikin cutar ciwon idon da ke iya kai mutum gaba makaftaka don me yasa ake ce mai ciwon idon amadari don waton ya yi yawa wurin yara da mata tunda yara sun zamanto kamar dandalin ciwon idon amadari tunda kun san yara abin tausayi ne sai an taimaka musu da tsafta sai an taimaka musu da ruwa an taimaka musu da wanke ido ciwon idon amadari mugun ciwon ido ne don me yasa don cuta ce mai saukin yaduwa yanzu yaro guda cikin gida zai kamu da ciwon idon amadari dan da duk yaran gida sai su kamu yaran unguwa su kamu mhm. yaran gari su kamu sai ku ga cikin gari kowa na fama da ciwon idon amadari ciwon idon amadari babban bala'i ne dan me yasa dan shi yake kai mutum ga wata cutar ciwon ido da ake ce ma gira ido gira kuma in bata samu magani ba ita ke kai mutum ga makaftaka to kun shi abin da nake iya faɗa muku da farko bisa kan ciwon idon amadari mhm. eh uwar gidan gado hadiza ba mu kare da ke ba shi wannan ciwo na amadari kin ce cuta ciwon tafi yaduwa tafi yawa bisa kan yara idan aka ce yaro kuma karamin yaro mahaifiyar ce kamata ta kula da shi shin kaman a cikin aikin da kuke yi na wayar da kan mutane kan wannan cuta wani irin sako ne kuke isarwa ga su uwayen nan don ya zamanto cewa an kare lafiyar wa'annan yaran kankana wanda kika ce su ciwon ya fi ba wuya. Sakon da muke isarwa ga uwaye har ga eh, ubannai kuma da masu gari shine su taimaka muna mu yaƙi da wannan cuta. Don mu ɗai likitoci in mun ka zamna ba mu iya yaƙi. Garuka da dama sun gama da wannan cuta ya kamata mu ma a Nijar wagga cuta ta zan tarihi. Su kama muna mata a da wagga cuta wani irin dawa muna za su yi muna so a taimaka a yi tsafta. ai tsabtar wanke ma yara ido ai tsabtar jiki ai tsabtar muhalli ai yaƙi da kuda kuda shine wanda doktor ta ce babban bala'i shi ke ɗaukar ruwan ido mai ciwon ido ya samu wanda bai da a gina salon gine ai umhani da shi kenan muna wayan ma mutane kai sosai bisa kan akau da wanga cuta kun muna haɗa musu alamomin wanga cuta ya akwai alama da in ka ga yaron ka bai kamata ka warganta ba mhm. sai ka tashi ka tai likita kun ga a cikin karkara alamar harko ta ciwon idon amadari zaka ga ido na ja in na ce ido na ja ko ba sai ido ya zamna ya yi jawur ba a'a ko dai ja sama sama ne kenan zaka ga idon kana ja idon kana ruwa idon kana hawaye idon kana galla in ka tashi da kwana ko yaron ka ya tashi da kwana sai ka ga idon shi sun caɓe sun damƙe sai an taimaka mai a da ruwan zahi ko ko an taimaka mai a wanke ido mhm. zaka ga kuma ido na kaikai zaka ji kasa kasa ga idon ka fata idon ka na bisa zaka ga ta kumbure duk amomin ciwon idon a madari ne kenan wayo kai da muke mata mhm. in ka ga alama guda ka warganta dan izo ido bai son wasa to ya kamata a je likita kuma su yi galgadin da muka ci a ba da karfi ga tsafta tsafta lafiya ce mun gode sosai wato madam gado hadiza ka mu ci gaba ina ganin cewa sai mu saurari ra'ayoyin wasu da muka tuntuba dangance da su wa'annan cututtuka wanda suke yaduwa sannan kuma ba a kulawa da su sosai ga su kuma da illa a ƙasar Nijar. ga yanzu aka gidanmu akwai tsohon mu da ya sami kawata ta ce ta kaba daga nan sama har zuwa ƙasa kudin vitesa abu na harko dai tsafta dai sai ana yi ana kiyaye tsaftar jiki na wajen mashayan ruwa da abinci da wurin kwanci da dushi haka eh to a radio da yanda muke shi ana waɗi ita cutar kurkunu ana zahin masassara ciwon kai kuma kahon mutum ta kumbura kahon mutum in ta kumbura kuma akwai wani zare wanda yake fitowa daga cikin shi to yanda dai za a yi mutum inda ya so ya kamu da cutar kurkunu kenan mutane uwaye da 'yan uwa dai kawai kenan a yi hattara kenan a yi hattara kakka saki ka bar ɗanka in ka ga wani ruwa ya shiga da sauransu eh ana iya magance shi tunda yanzu presque yanzu in kika leƙa babu ma cutar kurkuna an yi yaƙi da jahilci shi babu an yaƙe shi ma babu babu babu to madalla kun ji dai ra'ayoyin wasu mutane da muka ɗauka dangance da wannan cututtukan da ba a kulawa da su kuma suke da illa sosai ga rayuwar jama'a musamman ma a nan ƙasar Nijar ina so in ji wato wani tsokaci zai kuma dangance da bayanin da wa'annan matan suka yi Dr. Alfari me za ku kara bisa abin da muka saurara a yanzu? Eh abin da zan karawa wanda suka hede gaskiya ce tun da tsafta da salanga duka suna cikin zancen. Mhm. Mun yi kuma zancen tsaftar muhalli tsaftar jiki don kudu suna cikin wannan abin da ake ɗauka cikin ruwa kuma kenan da ka je cikin ruwan ka yi aiki ka ɗauko cikin so ka zo bakin ruwan ka yi aiki kana iya kiyayewa da wannan abin da muke so a gane kuma lalle suna da magunguna mhm. amma a kiyaye ya hi komi aka ce rigakafi ya hi magani haka ne kuma me yake da suna akwai magunguna ka a ɓata lokaci a zo likita da wuri in an zo likita da wuri za a ciyo kan da yawa da kuma ba da an wahala kwarai ba mm-hmm. don ko shi dai ne kiranmu kuma in lokacin da muke ake rabon magani kyauta ruwan allah magungunan kwarai da za su yaƙi da cutotin nan mutane su hito su sha magungunan nan ya da ya kamata. Mm. Doktor uh, Salisu Adamu ku ne wato jami'in da ke kula da yaƙi da cutar da ke haddasa kafar giwa da kuma gwaiwa. Shin kun ji irin furcin da mutanen ga suka muna mizu kara kai kai. godiya nike da kuka samu kuka yawata cikin gari kuka samu irin mutanen nan na ji daɗi da kalmar da ta faɗi tunda yana gwada mana da akwai masu sauraron mu tunda ya haɗi abun da ya kamata ya sani kuma ya haɗi ya ce cututtukan ta ƙarjan giwa ko ƙahon giwa ya gane da rashin tsafta ke ba shi mutane sun fara gane da wanga tunda mu cututtukan ga duk da ya tara mu nan abun da duk ya tara mu tare rashin tsafta shikin tsafta ke kawo an ga duk cututtuka don in mutane suka kiyaye tsafta mutane suka gyara jikinsu suka gyara gidajensu in allah yarda da taimakon allah tutukan ga suna kare cikin kasashen nan. Shin wato Dr. Uh, Salisu ko za ku iya bayyana mana kaman ajimilce mutane ko kuma a hasashen ce wanda suke fama da irin wannan cuta a nan kasar Nijar? To a ce mhm. waɗanda muke shakkun suna ɗauke da wannan ƙwayoyin mhm. sun kai mutum miliyan biyu cikin miliyan ashirin na cikin nisha wanda dai muke shakun suna ɗauke da ƙwayoyin amma masu gwaiwa an kun san shekara da shekaru ana musu aiki a shemalce an tuka a yanzu dai mu dai mun yi ma mutum wanda suka kai mutum eh, dubu bakwai aiki muka musu wanda ba su ba da kodala kyauta ake musu mhm. kuma ko a shekaran ga cikin gunduma goma sha bakwai muka buɗe ana cikin rediyo da telebijin inda ke telebijin kai ba bayyana mutane aka ce duk wanda yake da gwaiwa ya je gurin asibitin da ke garin su a mishi kyauta nan duk ne gundumar tilaberi da doso da tawa da maraɗi zuwa da ƙoro da gidan rumji zuwa har nan aka kare da wajen su tera duk mun yi bayani mun ga mutane abin da ke ba da ga cuta ta gwaiwa kuma mun ce duk wanda yake tare da ita ya je an 2020 shekarar da ta wuce an yi aiki an yi mutane da yawa an magidance da yawa tun da cutar nan wanda ta hi kama masu wahala da ita masu gidaje ne to mai gida wanda kai kana rike da kaya kana dauke da kaya wanda wata wa'anda suke kayan su sun kai wajen na litar goma yana za ka samu karfin yin aiki balle ka nema abincin ci da iyalinka da yawa sun kai mutum ra dai wanda mun kai wajen mutum 600 muka ba aiki wanda ba su ba da ko da labu aka musu kyauta aka ci da su aka maida su gidansu mhm. kyauta ruwan Allah to dr sarsu ita wannan cuta kamar daga wace shekara ce mutum ke iya kamuwa da ita cuta ce wadda tun kana da shekara uku kana iya kamuwa da ita wanda mm. kaga yaro tun da yarin takka kake kamuwa da ita amma ba ta bayyana sai ka tsufa mm-hmm. kamar yanzu in yaro yake da ita mm. ya ni alamomin da ake gane cewa shi wannan yaron ga cutar da ke gare shi ga yarin ta ba iya gane komai sai lokacin da take so ta bayyana lokacin da za a fara gane ta kuma a lokacin da take bayyana in ta fara gwada kanta nan tunda akwai wa'ansu alamomi wanda ake wanda suke tare da wa'ansu cututtuka mm-hmm. balle cutar sauro na paludism wanda kowa hisa ne mm-hmm. wanda da masassara take fara ta ta fara maka da masassara da ciwon kai mm-hmm. a sha a sha magani a sha paracetamol ana tamani masassar da aka sani ne in ka sha kwana ɗaya ka kare masassara haka ana ta ta gwagwarmaya da shi har nan da wata wata guda lokacin da kai kai kusan wata guda ne lokacin da kafa za ta fara kumbura da daddare ta kumbura da sahai ta sabu kai je wajen wata ɗaya biyu wata kana ja har uku ana haka nan mm-hmm. har ta kai inda in kafa ta ta kumbura da daddare da sahai ta nan kuma lokacin nan za ta ƙara ƙaba za ta fara ƙaba har ta kai inda za ta hidda kanta kai ta ɓoyewa amma ta kai inda ci da sai ta hidda kanta mm-hmm. a lokacin nan kuma wato kamar idan ta bayyana take yanke ana iya samun maganin ta ko ko ta kai matsayin da sai dai hankali lalle in ka zo da gaugawa mhm. ana samun mutane akwai mutane jiyawa wanda suka tashi da wuri wanda suka yarda da maganganun da muke shikin talabijin da gidan rediyo da talabijin mhm. wanda suka zo wajen mu da wuri yawa yau abun ya zama mustari akwai waɗanda ba su zo ba wanda in ta kai wani wuri aka ce kawai giwa ne ba kawai giwa da take ya za ka yi ka da ta inda ta hito da kyat akwai in ta kai wani wuri inda ba a yi komai hmm. mun gode sosai dr salisu eh madama gado hadiza wadda ke kula da wayar da kan al'umma kan cutar idanuwa musamman macewa da cutar amadari mun saurari ra'ayoyin wasu jama'a kan wa'annan cututtukan wa'inda ba a kula da su kuma suke da illa sosai shi mi ziki ce dangance da abunda da mutanen suka bayyana muna abin da zan ce bisa kan abin da suka faɗa a mm. gaskiya ce suka faɗi tunda kama galgadi ne suka yi mm-hmm. suka yi galgadi bisa kan eh, tsafta kenan in kun lura kun gane duk cututtukan da muke fama da su watan dauda ke kasu kun menene rigakafin su babban rigakafi shine tsabta tunda in kika lura mace ta yi a hana ma yara wasa cikin ruwa lalle ko gaskiya ne wannan yana babban rigakafi yaƙi da cutar tsagiya ko ta hitsarin jini kenan abin da suka haɗi gaskiya ne abin da muke so shine mutane dai su su ba da ƙarfi da tsaftan nan ka ai sake mm, tunda kun ga yaƙi da ciwon idon amadari abu dewa an yi shi a ƙasar mu kuma kuma aski ya zo gaban goshi cikin ikon Allah amma muna so wadda sauran garuka waɗansu ƙasashe sun ka kare da wannan cutar muna muna so wata ran a ce ciwon idon amadari da cututtukan ga sun zan tarihi cikin ƙasar mu Niger eh wato cutar amadari kamar yadda hukumar duniya mai kula da kiwon lafiya ta bayyana ta ce tana daga cikin cututtuka waɗanda suke bayyana a cikin ƙasashe waɗanda suka fi kowane ƙasashe talauci kusan wato miliyan ɗigo ɗaya da tara na jama'a su ne suke fama da wannan cutar yayin da ɗaya da ɗigo hudu cikin ɗari na wa'annan mutanen bayan sun yi fama da wannan cutar sukan zamantowa dindimi ne kwata-kwata za su shiga a cikin shi shin a wannan bangaren kina da tsokacin da zaki muna mene ne ya kamata a yi don ya zamanto cewa an kare an kiyaye kada a shiga a cikin wato fanni na ƙarshen cutar wadda take sa mutum ya shiga cikin yanayin dindimi. to ina so in haɗa ma jama'a kaka ne ake kaka ciwon idon amadari yake yi ya san ya kai ka ga mafitaka mhm. ciwon idon amadari in ya kama ka dai in bai samu magani zai kai ka abin da ake ce ma gira ido menene gira ido yan uwana na karkara da ke rayuwa da ciwon gira sun san menene gira ido mhm. wato gashin giraka na saman idon ka da Allah ya maka daidai yana dibin baya kwayoyin cutar su zo su sa wannan gashin gira idon nan bai kara dibin baya sai su hisgo shi ya zo zo ya dibi mudubin ido ido ko abu ne da Allah ya yi mai kyawu ga hori ga baki mai kyau kum ga gani kana yi mm. wato gira ga in ta karkato tana tsone maka mudubin ido yau da gobe yau da gobe tun idon ka na hori da baki mai kyau sai idon ka ya zan ja da baki sai idon ka ya zan toka toka da baki kenan ka kama hanya makaftaka kenan kenan gira idon ita za ta zo ta rika goge maka mudubin ido mm-hmm. to wannan matsayi ana ce mai gira gira akwai maganin shi maganin shi bai taka kara yadda ba duk likitocin da kuma kun ka gani a cikin karkara inda adda ciwon idon amadari da yayi kamari duk an ba su horo bisa kan aikin gira aikin gira ido ba bisa kan ido ake yin shi ba ba bisa kwaya ido ake bisa kan hwata ido ake yin shi aiki ne da ka ɗaukar minti goma sha biyar zuwa ishirin mhm. aiki ne da ake yi kyauta kenan shine muke kira ga mutane tun amadari yana ciwon idon amadari a ba da ƙarfi ga tsafta kuma a nemi magani da akwai maganin shi akwai rigakafin shi kuma in gira ma ta kama ka akwai magani magani kuma kyauta ce ake yi a cikin karkara kuma in ka ci gaba da tsafta sai ka je lahira da ganin ka babu matsala a yanzu kin sun ma bayyana mana rigakafin shin zaki iya bayyana mana su dalla dalla rigakafin da ya kamata a yi rigakafin da ya kamata a yi shine mhm. eh, na farko a ba da ƙarfi ga tsaftar wanke ido a rika wanke ma yara ido kuma kowa ma a rika wanke ido yana ciki na biyu kuma a yi tsaftar jiki na uku kuma a yi tsaftar tuwahi na hudu kuma a yi tsaftar muhalli inda ake rayuwa a ba da ƙarfi ga shara a ba da ƙarfi ga gina salon gine tunda salanga ita ce yaƙi da kuda kudajen ga su suke ɗaukar cutar su ruwan idon mai ciwon ido su samu wanda bai da kenan in kana da salga a gidanka baka da yawan kudaje a gidanka baka da ciwon ciwon idon amadari a cikin baka da wata cuta a gidanka kuma babban rigakafi shine akwai mu da yan uwana mata ke yi cikin karkara da bai kamata ba mm. wa'ansu in suka tashi tana yiwuwa akwai matsalar ruwa saboda matsalar ruwa sai ku ga mace in ta tashi ɗanta mai shekara biyu shekara hudu ko ko ɗan jariri sai a ce kai ai bai da dauɗa jariri da an kaiwa wata shida bai yi aiki ba ba ina sai ki ga a bar shi ba a wanke mai ido ko a mm. nemi tsumma ko mayahi ko hijabi nata da agareta sai ta kwalkwale mai ruwan ido ita ga ta wanke ido bannan ruwa ne koko dan babu ruwa ne kenan akwai tabi'o'i da yawa da ake cikin karkara da kamar dandalin dauɗa ne ya kamata a bar su babban rigakafin kuma mhm. akwai lokacin ga ya magani muna ba da magani kyauta wani magani mai karhi mai muhimmanci mai rigakafin ciwon idon amadari kuma yana magani ciwon idon amadari da turanci ana ce mai zitromax jajayen kwayoyi ne kyauta muke bada su inda bincike ya gwada a bada inda ciwon idon amadari ya yi kamari sai an ɗauki tsawonka a baka daidai tsawonka za a baka yan karkara su suke rabo an ba su horo biska kenan in kai ka sha maganin na lokacin ga ya shan magani za ka gani in ka kamu da ciwon idon amadari cikin ikon Allah za ka warke in ko baka kamu ba watan zai zame maka kamar garkuwa ko kuda ya ɗauko ruwan idon makwabcinka ya zo ya sa maka bai kama ka kenan muna kiran masu gidaje masu gari mata da maza lokacin ga ya shan magani mai gida ya hito ya sha magani magani uwar gida ta sha magani duk iyali a sha su a sha magani maganin kyauta ake bada kuma maganin magani ne masu kyau magani ne masu karfi to madalla mun gode sosai madam gado idan muka dawo wato a bangaren naku dr alfari shin ita wannan yi kuwa ta shan magani daga wani lokaci ne kuke tsara ta eh shan maganin muna tsara ta kowace shekara tsarin kuma akwai magunguna akwai kayan aiki duk sai mun kimtsa su to duk gaba ɗaya ne bisa kan wa'anga cutocin da ya kamata a yi rabon za a yin su gaba ɗaya in an ɗauki a ce eh, gidan rumji tana da ciwon amadari akwai shi cikin gehen a ce akwai hutsarin jini cikin gehen don magungunan da za su karewa game da cutocin nan biyu za a rabon su duka gaba daya sai kuma me ake farawa sai mu tsara shi magungunan daidai wanda ke isa kowane gehe a kai musu da kayan aiki lokacin nan a shiga horo nan mu hora waɗanda za su su hora su su kuma su je su hora likitoci likitoci su hora e, mataimakin nasu masu rabo cikin garuruka mm sa'an nan in an ida kuma a komo a ganin aikin kaka aka yi wani matsala aka samu kaka ne ina muke da matsala cikin tsarin rabon inda aka samu kuskure don a gyara abadin da za a in kahin a sake yi mm-hmm, kuma. Mm-hmm, don ka koma gidan jiya. Yawa haka nan ne kuma bayan wannan akwai tsarin da ake akwai kowace cuta tana da ya da eh, OMS eh, kungiya duniya mai kula da lahiya ta tsara. Mm-hmm. In an yi wanga shekara uku ko biyar kowane da ya da tsarin yake sai a komo a yi binkice a gani kaka cutar ta ce cikin gehen mhm. tun da kahin a fara rabon sai da aka yi binkice yanzu kuma in aka samu shekarun nan sai a komo a yi binkice a gani kaka take mm, a gani a wani matsayi in ta sabka da ya kai ha babu shi mhm. ana iya cewa babu shi ya da zai damu lahiyar jikin mutane mhm. kenan tsaye a tsaye da rabon magani yanzu da mi ya kamata a ci gaba don ka cutar ta komo mhm. tsabtan nan su ne duk waɗanda suka hiɗe ban sake maimaita su shi ne za a ci gaba da shi don mu kiyaye da cutar nan ta sake komowa. Mm. alfari wato in muka bangaren naki uwar gidan nazira cewa da wato barira sawo mai kula da fannin da ya shafi yaki da cutar tsarin jini shin kaman kina iya ki bayyana muna ita wannan cuta idan ta kamu da mutum wani irin illoli take iya haddasa mishi to cutar hitsarin jini in ta kamu da mutum illolin suna da yawa daga cikin illolin zan ɗauka ɓangaren cutar hitsarin jini wadda ta shahi kan hitsari daga cikin illolin nata kin gani tana iya ta sa mutum ya kamu da ciwon kwada ana ce mishi insuffisance renal mhm. tun ita dai kwayoyin cutar na duk inda take lalata da duk hanyar da ake bi hitsari ya sauko daga kwada har zuwa inda za ka yi tsari duk hanyar nan duk za ta bi ta lalata shi ta kacanci shi tun da haƙar in suna fita ha jimuwa ne jima hanyoyin nan ciwo ne duk suna ji musu ciwo za ta kai mutum sai ki gani ko mace ko namiji duk wata hanya da ake bi a samu aihuwa duk ta bi ta lalata a je a kasa samun aihuwa kowa ko in yi arme yana bukata ya gani ya samu shi ma ya samu iyali kenan cutar nan ba cutar da za a yi wasa da ita ba ne wurin namiji tana iya ta rage karhin namiji ma ko ta kashe namiji kwata-kwata tun da hanyar nan duka kwayakwanan sun bi sun lalata sun shi mata ciwo kenan babu biyan bukata daga cikin illolin kuma zai kai inda zaki gani ta haddasa cutar kansa na salka hitsari tun da nan in suna fita nan ne salkan nan ce duk suke ya su lalata ta ki gani kawai ya kai mutum da kansa ko kuma mace ki gani ta ɗauki ai ciki ciki bai ta yi ko ina ba ta yi barin shi mm. in na ɗauki kuma ɓangaren ita waccan cutar ita bilashes intestinal inda ta yan hanshi ta ta bayan gari ake gane ta mm-hmm. ita mukinkin tana sa hanji ya kulle babu iska babu bayan gari wannan kuma ai sa ce dole sai an yi maza maza an ta an yi opere in ba haka nan ba mutum ana iya a rasa shi kin gane ko kuma ta kai ma inda ma za ta hude ma yan hanjin kuma za ta kai inda ke gani wata cuta da ake ce mata acid ya cika da ruwa irin cutar na da sai an sa ciyo ana hiddo ruwa kamar yadda hepatitis take cutar anta ce tun da lahanin ta bisa anta mm, zai hanji dai ne take taba da anta duk ta lalata ta ta hi ta cutar hitsarin jini bala'i yaro tun yana karamin shi yana iya samu wannan babban cikin din kin gani ko sai ta kai mutum da mutuwa kenan cututtuka ne da bai kamata ba a yi wasa da su in an kamu da su a yi kokari a ta likita a samu magani tun da akwai maganinsu. Akwai maganinsu. Madalla Dr. Salisu Adamu kai kake a fannin da ke yaƙi da cutar kafa giwa da kuma gwaiwa shin wannan cututtukan suna da magani wanda idan an sha shi kwata-kwata za a rabu da su lalle ya yanda abokan aikin namu suka hudu mm-hmm. ita ma waga cuta ta gwaiwa akwai magunguna da ake bada a man kai mun shekaru muna bada zuwa zan shekara goma sha uku ana bada su mm-hmm. kuma ana zuwa karkara da gunduma gida zuwa gida ake shiga a ba mutane su kyauta ruwan Allah wanda duka ya sha da kai da iyalinka da duk mutanen garinku da yarda Allah kun rabu lokaci dai tana nesa amma ha in wanda hal cutar ta bayyana in ka zo da wuri wannan ba magani ne za ka sha mhm. akwai aikin da za a maka saboda abun ka ya je nesa amma in ta bayyana ta girma kwarai sai da a ɗora tattali saboda dai rayuwa ka taɓa ce saboda shi ne ya kamata a ce a sha magani da wuri mhm. amma ita gwaiwa in dai mutum yana tare da ita in ka je likita ana maka hushi aka maka hushi tana komawa yadda ka zamna ya ta harin ya baka taba yin ba shi ne muka yi shekaru muna ce ma mutane ku zo a muku ku zo a muku da yawa sun zo mhm. amma wa'ansu ba su zo ba har yanzu mun kai inda masu hannu da shuru masu kama mana sun gashi sun ce mun gwada muku yadda ake yanzu ku ta kanku hmm. yanzu idan muka koma bangaren naki wato cewa da madam gado hadiza ita wannan cuta ta amadari ta samu mutum har ta kai shiga inda ba a so shin wata irin illa ce za ta haifar ga shi kanshi wanda yake da ciwon da kuma kewayen shi kai da makasa ga baki daya wannan babban illa ce mhm. na farko za ka gani in kana da cutan ma eh, akwai waɗansu sauran mutane da ke ware ka na biyu kuma in ya zo manto ka zan makaho watan sai an taimaka maka biskan komi da kake kai sa'an nan kai ne ake gani kai ne ke taimaka yanzu ko sai an taimaka maka mhm. kuma in ka diba taimakon da za a yi maka ko yaro ne za a ɗauka ka tai kai bara ko ko babban mutum ne zai bar aikin shi kenan wato kai dan rayuwar kaɗai za a sadarkar da rayuwar yaro ko ko wani babban mutum mhm. shi wato asara biyu har da goma ne za a yi to asara ga duwa zai yi na farko lalle mara lahiya ne na biyu kuma iyalin shi na uku kuma karkara na hudu kuma duk garin ne dan gari in yayi yawa in makahin ga sun kai yawa cikin gari gari bai zuwa gaba kenan sai dai a rika ci baya da babu ma'aikata ma'aikatan kuma sai sun bar aikin su sun tai sun taimaka ma eh, makahin ga da'a to kenan mugu ciwon idon amadari gaskiya babban bala'i ne ya kamata mu sa hannu cikin shuna mu yi yaƙi da wannan cuta to madalla ina ganin cewa dai ga baki daya nan muka zo ƙarshen shirin amma kafin mu sallama da ku kwata-kwata minti daya kowa zai bayyana mini shin a ganin shi menene ya kamata a kiyaye tsare me ya kamata a tsare don ya zama cewa kwata-kwata waɗannan cututtukan waɗanda ba a kulawa da su kuma suke da illa sosai mun yaƙe su mun rabu da su sun bar ma ƙasa gaba ki ɗaya mun soma da ku dr alfred to madalla kiran da za mu yi shine ga duk jama'a a ɗauka tun karkara har zuwa ga manyanmu kuma ba gehen likita kaɗai ba kun san an yi zancen tsafta an yi zancen ruwa an yi zancen waye kai kenan akwai mutane yawa akwai sektor da yawa da muke bukata ku masu waye ma mutane kai masu radiyo masu tele masu yin ruwa in akwai kiwon amadari cikin wani gari ya yawa in masu gina rijiyoyi muna so inda akwai matsala da muka kwatanta su gewaya can don su samu ruwa ko su samu sauƙi cikin cutar mm. haka ne kuma lokacin shan magani muna so duk jama'a a hito gaba ɗaya a sha magunguna bayan wannan tsafta ita kaɗai za ta kama mu za ta taimaka mu don ko mun ciyo kan cutar in ha ba a ci gaba da wa'annan tsaftocin ba na salanga na, na mahalli na jiki na wanke idanuwa na wanke hannuwa to cutocin nan za ta yiwuwa su komo mun ba da ma daɗewa kwarai ba. Don ko. Mm. Madama Nazira Barira a sawo shin mace ce maganar taki ta ƙarshe wani sako gare ki zuwa ga al'umma. To ka in kai sakona na mm-hmm. ƙarshe akwai cutar tsutsa ciki. Tana cikin cututtukan dan da ba a kula da su ba ko da yake illolinsu na da yawa. Mm-hmm. Kuma su ma dai ƙazamta ke kawo su. ana kamuwa da su ta hanyar cin gurɓataccen abinci rashin cin abinci ba tare da an wanke ba kamar kayan garake su wani salati su wani karoti da sauransu mhm. ko kuma tahiya babu takalmi a jimilci dai wato a kiyaye tsafta a kiyaye tsafta surtu dai tattalin salanga tunda ko an gina salanga an yi amfani in ba a yi ta ba ha za ta zamanto cibiyar cuta a dinga wanke hannu a kowane lokaci za a taba abinci aka fito daga bayan gari za a ba yara abinci kun ga wanke hannu ba sai wa'anga cututtukan ba sauran cututtuka duk da ake ɗauka hanyar hannuwa don ana iya a kare kai da su. To madalla mun gode sosai barira. E in makoma a fannin naki cewa da madam Hadiza shin ki wani sako ke gare ki don ya zama cewa an kawo ƙarshen wannan cututtukan. saƙon da a gare ni mhm. ne nake so in tuna ma mutane da tsafta arziki ne tsafta addinin mu ne kuma ina ba da kira ga masu gari ga maza da mata da 'yan majalisa su goya muna baya bisa kan yaƙi da cututtukan ga mhm. Don mu in aka bar mu likitoci ba mu iya kau da wa'yan ga cuta mhm. kenan muna neman goyon bayan kowa wanda ke iya taimaka da wani abu iya taimaka bisa kan gargaɗi zuwa ga yaƙi da cututtukan ga da ba a kula da su amma illolin su babban bala'i ne to madalla mun gode sosai dr uh, salisu adamu magana ku ta ƙarshe a cikin wato wannan maudu'in da muka tattauna kai a yau magana ta ƙarshe shine na muku godiya da kuka sa muka zo yau don mu mutane kai kuma cutar ga tagwaiwa na ce muku sauro ke ba dashi kenan mi za a yi da an hana su a kiyaye shi ka tsaka abar sauro ya cishe ka bayan tsafta ka kwanta cikin gidan sauro mm-hmm. na biyu in ka ji ana bada magani ka je ka amshi magani ka sha tun da kyauta ne na uku in ka ji an ce ana aikin gwaiwa za a hidda mutane gwaiwa wanda ba biya ba za ka yi ka tai kai ga bisa kan wannan zawo mu nan nan da kwana goma sha biyar ga sabon wata ma anan sai ana yi ana yi hoshe kyauta za a yi shi wanda duk yake so wanda mhm. mutunan ya ne da na ina ne in ya ce ana mishi shi kyauta ku kun fara kama mana don mu waye mutane kai yau Nijar ya kamata a ce ba gwamnati kaɗai zai yi ba mun je wurin 'yan majalisa mun waye musu kai sun ce za su yi duk kokan da za su yi saboda dai tun da dai masu hannu sun sun fara janye kansu mm-hmm. su kama muna muna kira ga 'yan kasuwa da wa'ansu wanda sun san shikin iyalinsu akwai wanda suka zama da su an musu magani sun samu lahiya yau su ma su kama muna saboda dai a san dai bayan duk wanga cututtuka. To madalla Salisu mun gode ina ganin cewa ma dai duka duka anan muka zo karshen wato muhawarar mu ta yau ta studio Kalangu wadda ta yi tsokaci kan yadda ya kamata a yi wace gwagwarma ya kamata mi domin yaki da cututtukan da ba a kula da su kuma suke da illa sosai a nan kasar Nijar. Kun saurare mu tare da ban hannu shugabar tsarin da ke kula da yakin da cututtukan da ba a kulawa da su kuma suke da illa sosai a nan kasar Nijar cewa da Dr. Alfari Aishatu Jubo sannan kuma tare da wakiliyar shugaban sabon tsarin da ke yaƙi da cututtuka na kutsarin jini ko kuma tsigiya cewa da madam nanzira barira sannan kuma akwai dr eh, salisu adamu shi kuma shine wato mai kula da tsarin da ke yaƙi da cututtuka wanda suke haddasa kafar giwa da kuma waiwa kuma akwai wakiliyar shugaban sashen da ke kula da yaƙi da cututtuka wanda suka shafi idanuwa musamman ma ciwon amadari cewa da madam gado hadiza dan tsotso a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana sallama a burkewa dai a nan shine hausawa suke cewa lahiya uwar jiki babu mai hushi da ke ya kamata kowa ya kawo nashi kokari don ya zamanto cewa mun kiyaye ko kuma in ce mun yi maganin waɗannan cututtukan ta hanyar tsafta tsafta ita ce babban makamin mu da kiyaye hanyoyin kamuwa da irin wannan cututtuka a madadin sayan isaka da ya tallafa mana a can kan na'ura a can wurin daukan hoton bidiyo muna tare da isa lawuli ni hawa usman nake mana sallama sai wani lokaci insha Allah mu kasance lafiya